bismillahil majidi na nufin waƙa jadidi in yaban ɗan ɗan hamidi zu shafa yau malmi adi mai san saba zai bakin cikiwa rabana ya daɗin aminci gun mafificin mutunci ɗawa ne na sadan karamci wanda ka ba shugabanci ya yi horo ba da kangar aba. gaisuwa ta kauta dace gun aikin nan da an ce ran musulmi karshe sance bisa san samu kau amince da ibada ta yi ba kai musu uba. Rabi rabina nufi wanga waka tebo na sabanu nufaƙa taimake ni kaban hazaƙa, in yi waƙa mai zalaƙa, yabo na saba da kuskure ba. Rabbana ka yi mai ijaba, in gane sallah ɗai ba, har in ta da ido in duba, in ga koren nan ta gaba in yi murna ba da fari a ba. Ya ilahil alamina, taimake ni na je Madina, in ji daɗi in yi murna. in ga kabarin ɗan amina baban kursun ɗan suwai ba. Ya dare kai mai ishara in ga na je na ziyara, in can kushe wannan ta nura, in ta cika shi da mai bishara ga musulmi ba da fariya ba, in ka ji mai waƙar hululu, tuba da kai bar rasulu, Mustapha je kan halilu, gobe ka sha salsabelo wanda ya fi ruwan zuma a gumba, don mutum ne shi karimi mai yawan haƙuri halimi, ya abokina asimi, in ka so ka zamo salami, ya ba annabu ba da fari a ba. kafirai da sun fahimta bin Muhammadu ya kamata, an bato na saya gabata, can ga a taura ku huta, ku bi annabu ba da gardama ba, ya kamata mu goda Allah, can a baya akwai kabila, an kashe su cikin jahala. mu zuwan sai dan fitilla a gare mu ba mi zaman duhu ba, shi karin ƙuri'ar da shansa ya katarta ga ma'uninsa, shi muke cin arzikinsa, in ka gaba don shi ba da samuwa ba ta riski mai rashi ba. A in ba kamar ze ba, gaskiya ba ta san fita ba, sai da yanzu ka nuna turba. ko duhu bai watsake ba ba dan aiko shi duniya ba dan amina muna yabanka dan mafificin rabanka na yi du'a'i in gane ka zuciya ta ba ta harka in ban yabanka na na tsaba san da an aiko shi shirya gaskiya ta kori ƙarya masu aikin ratsa hanya Ki da so wasu sun biyayya tamkar ba su gaji kan garaba, shi mutum ne mai laɗafa kyan jiki da hale da sufa, na ga annabu ba hilafa, ko abaiwa ya fi sarfa ba shi kan kyauta shi na fahar ba, ba shi rowa don ƙiyayya, an yi san mu game da cinya, aka ba shi kan amayya. dan yawan ladabi da kunya ya ci ba bisa kan rashin sani ba hankalinsa yana ga Allah bai kula ba maras kasala dan yawan azumi da sallah taimakon sai na ga Allah to ko ya isa jalla bai gaza ba rabbana ya da wanjin makiyansa saboda kwanjin arzikinsa ya haska kirjin annabinsa aboki barjin maganarsa ba sai muwafuka ba, shi ya ɗaukaka burbushinsu hasadarsu ta hallaka su, aka karkashe galibinsu, galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba. Raubana ya bada bawa, ne mafificin muruwa, kalibi gabarin adawa, zuciya ta saba gawa, ba shi kan ƙi mutum a kan rashi ba dan tawaro ne yalinsa, in ya hangi mutum a nesa sai ya tashi ya je su gaisa don cikakken hankalinsa a duban shi da kai ba zai yawa ba shi ɗabi'un hankalinsa nasa ne ke kwaikwayawa warjini mai tsoratarwa na ga annabu ga uluwa bai ɗori a kan takabbura ba don adalci shi uwa ne gun marayu kau uba ne da ya zama shugaba ne ba ya ce maka ya kuwa ne tun bai haɗa shekara bakwai ba ye ado da yawan huluri ga su fama rashin kusuri shi mutum ne zalwa ƙare Lazumin iskin gifari ba tare da yayi laifuka ba, waye kai waye kamar ka, waye san asali yana ka, waye san matuƙar rabon tun da Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama yi ga aba rabana ya girmama ka. burbushin sauran ma'aika, kowane na ƙarƙashinka, rabi ya yi baiwa gare ka da ba a yi madukan ba annabi ba, don masora ma shi bishi. tittire ma ya yi nishi, ya yi kewar bar shi, sannu mai lugude da mashi ga wa'inda ba su yi muwafuka ba. Dan uwa bawon mu shi'a so shi domin kyan ɗabi'a. bin shi bin shari'a in ya bai shi zan sana'an kaba ka tsorata lahira ba ni yabo na sanar lizumta ya ishe ni biyan bukata lahira har ma da huta randa tsayuwa ta tsananta ka aje ma dama dan suwa iba sannu mai fuska da haiba ambatan karashi na saba ya ishe ni tsaron masiba wanda bai so Mustapha ba ba zai daraja a lahira ba, shi mutum ne mai hanana, gun musulmi ba hiyana, zuciya ta saga ana. Ga kiyayewar amana shi bai taɓa saba alkawar ba, shi mutum ne ɗan halali gun uwa da uba ga hali, gun tsayawa kau jamili. wasiɗi ne ba jalili ba wada ba maratsayi ba ya fi kowa fai da ɓoye aikowarsa duhu ta yaye zuciyar kowa ta waye ga sufa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kwarmatu ba ga yawan natsuwa da irfa ga shi kyakkyawa ga siffa ga kiyayewar harufa ga batu na saba hilafa zance na saba gura gura ba madugun maka dakace ni zanikewa ta ishe ni ɗaya bagun kakan Husaini in yabo a cikin sukuni a gaba na saba da shamaki ba ya majiro ƙwangadaje raubana tashe ni in je ɗaya ba in ga mafi mazaje kwarjini ga kyau da saje da wushirya ba ta famfara ba, in kira shi kira gari bai ya fitillar haska dubbai, sabulun wankan zinubai. Ya tafarki iske bai ya jirgin fi da bai aɗan ba, Mustapha na zo gare ka. na taho in ci arzikinka, in ka ji ƙara ta gare ka, mai uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a lahira ba. Na taho manzo in gaishe ka zaɓaɓɓe isasshe, in kar ka bar shi ɗan ya ɓashe, ni don haka ko da yaushe na tuna ka ba na baƙin ciki ba, sannu zaɓaɓɓen ma'aika, arziki na ambatanka. zuciya ta na yabanka in hankali na na gare ka tun gaban ba mu tare kira ba ya matsera ya madafa ya mafi tausan mahaifa ya matsamin wanda ya faɗa zurfi ta mu ƙofa da take hannunka ba a rufe ba ya mafificin fiyayyo ya mafi renon marayu yan ƙanana har su shiryo. Rungume ni ka ce ya hayu in muka yi rabo ba ka rasa ba, ganuwarka da ba ta risba, wa Muhammadu nan da raɓa, ya mafi addu'a a karɓa, tun da kai Allah ya zaɓa, komai ka faɗa ba a musu aba ga mugunji kanka shehu, don isar kanka nuhu. rungume muka ce madehu wanda ke da uwa murhu ba zai ci tuwansa ba miya ba, ya kamata mu goda wanda muka san kalmar shahada, arzikin farin jakada, wanda ke da isa a fada, jama'arsa ba su bakin ciki ba, yan uwa mu yawaita murna zuciyar mu ta daina ƙuna, annabin me ya zo da sinna. duniya haske ya zauna har gobe ba a yi zaman duhu ba, ɗan amina mafi daraja, da wani samajin Khadija. Rabbana ya baka hujja wanda ba ta ga mai daraja wani in ba kai ba dan suwa'i ba Rabbana ya kira ka kaje inda ba wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje kai da takalmin ka kaje kaga Allah ba da shamaki ba in shi ya ce maka marhabin ya masoyi wanda shirya na gare shi kusanta gaya mai ji dali duba ya kaga kalma ba ta gardama ba ya kusanci gadon sarauta Jin kiransa yana yawaita, arzikinsa yana tsawaita, in an ka ce ƙaro kusanta magana ce ba a bar musu uba. aka ce da na, ku cira ga annabina. Na kira shi bisa amana, an ka ka shigo ka zauna da ka je baka dafa shimfiɗa ba, sai da kai tahiya ga Allah, aka ce lale fitilla. mai kawar da duhun jahala mun kira ka mu baka sallah ya ji kalma ba ta ɗan adam ba in sidi ya sujada da goshi yi ga wanda ya ɗaukaka shi aka ce ya cira ya tashi ya katarta ga wanda ya yi shi ba mai matuƙa ga ɗaukaka ba an ka ba shi dukan ibada don shi kai mana mi ifada wanda ya yi tsauri ya kauda kansa ya taɗe ga wanda bai girmama wanga annabi ba, mai ji dali daina musu, annabawa tarfashinsu, Mustapha ne shugabansu, ko da yanzu ka birbishinsu darajar shi da su ba a haɗa ba, kowane aka ba shi aiki sai a mai adadi da yanki. inda za shi kira da mulki, shi da kowa ka ba shi aiki ba mai adadin abin kira ba, mu ya tsaga dutse. Tun da zaɓaɓɓe na tsatse, wanda ke tsamo ni tsatse, ya riƙe mu da kyau karan tseren gobe ba mu yi baƙin ciki ba, kyan ɗabi'a na gare shi. wanda in ka ji sai ka so shi, ba shi baiwa don a bashi, ba shi alkawari ya tashi don ba halin sa dara Aba. ba shi zobe in ya baka ba shi jin kyashin abinka, ba ya san mai tseguminka, ba ya zargin mai yabanka don ba halin halinsa da Aba. ba shi kyamar mai talauci, don rashi ba ya butulci. ba shi ƙin kallon halacci, ba shi ko kallon haramci ko ba makaɗa da ‘yan dabo ba, sannu ɗa mai kyan tsayawa, mai yawan fara'a da baiwa, ce da ni ranar tsayawa, tarsashin zunuban gadawa ba za su hana mu saduwa ba. sannu mai fuska sakakke wanda ya fi wata ga haske, sannu mai siffa cikakke. maganin ka na sha na warke domin ilimin mu bai yawa ba rabbana domin muhamman dan sahabbai ne amiman na baraci zama alaiman shugaban bayi muhammad jikan adana ni dan suwaiba ya ilahi alamina taimake ni na je madina gun muhammad dan amina rabiran mishu huce ƙuna a gaban ajalinmu bai kira ba, wanga talifi da na ji waƙe-waƙen masu caji, nema ‘yata ne ya ajuji, sai na sa mata in firaji mai yin ta ba zai baƙin ciki ba, yau fa waƙa ta taƙaita. Kulla hasattu na baita, sai takwas ‘ya'yan cikinta. dan ashin hijira mu kai ta ta kau ka ba da gardama ba